wannan da muka bashi arziki mai kyau ko wa yumliku min sirran wa jahara yana ciyarwa a asirce yana ciyarwa a sarari wancan ko ba shi da komai hal yastawi ako hal yastawi na waɗannan sa daidaita wato a misali alhamdulillah sai dai godiya ta tabbata ga ubangiji bal aktsaruhum yawancin mutanen makka la ya'lamuna bisan gaskiya ba bal lantana وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موليه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يلتوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط Allah ya sanya misali na rajulai ne mutane guda biyu a haduhuma ɗayansu kan kurma ko bebe la yakdiru ala shay'in baya ba shi da iko kan komai don baya fahimta kuma baya fahimtarwa wa huwa kallon ala maula shi kaya ne kurin ala maula wa bisa waliyin al'amarinsa aina ma yi wajen ko ina waliyin kaskantar da shi la ya khairin baya zuwa da wani alheri ko ina sai wa hannunka wato irin abin nan da ba komai ban kan bayo magana ba ba komai an samu da ka shi gwamnati ya khairin bai zo da komai ba hal huwa wannan ya daidaita wa man muru bil umarnin mutane da barkinsa har ma umarni da adalci ko da alheri fa ala siratin mustaqim yana kan tafarki wanda yake madaidaici ka da da da da da da abin nan da da da mukaddar ka ka da falashiya kadda muhammadu ne wai talaka shi ne falashiya ana Ya Allah ya rabu. Amin. وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض sanin abin da yake cikin sammai a boye da abin da yake cikin ƙasa a boye sai lillahi na Allah ne al'amarin sa alƙiyama ba wani abu ne wanda yake mawuyaci ga Allah ba idan Allah ya kawo shi sai ya zama kalam basar kamar kalbe idan ka ka bude komai ya zo aw huwa akrab Allah ce kuma ya fafa kusaci inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai والله أخرجكم من بدون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وأفئدة لعلكم تشكرون حقيقة الله مدوك شيشيني وأتعين يفتدك من بدون أمهاتكم daga cikin iyayenku la ta'lamuna shay'an ka fito duniya baka san kamai ba Allahu akbar wai zai ya san da ka balle ce na san san da nake cikin cikin gyatu mata amma kowa ya san ya zauna cikin cikin Ah, kuma ya san haihuwar shi aka yi ba amma yau shi aka yi ba kuma daga sama aka ce ko shi amma ya ya ga ya masa na san san da nake ciki ko kuma na san san da aka aka haife ni na ba don duniya yanzu wanda yake haka wanda yake haka ka san san da aka yi ka ba ka san san da aka zaunar da kai a ciki ba ka san san da aka haifo ka ba kuma an yi tarbiyyar ka ba ka san komai ba a sai lokacin da ya disa ma wani haske na ga tukunna sannan ka fara gane komai amma wai shi za ka zo kuma ka kankarewa ka ce wai shi ne wanda za ka sabawa shi ne wanda za ka yi abin da baya so ai dan adam ya san shi da kan kansa ya hukunta kansa da kansa duk wanda yake wa Allah ya san ya hukunta kansa da kansa eh, domin mutum ne yake maka yan ni'ima kanwa amma dan tsoron kada ni'imar nan ta ta kauce ba ka iya saba masa ba ka iya saba kan bauta amma ga ga sahibun ni'a mai ni'ima babba ijadin ma samar da kai din ma shi ya samar da kai amma ba ruwanka zai ka saba masa yadda yake yadda ka ga dama ka keta hannunsa ka saɗe shi ka yi abin da ka ga dama ba tare da ka dubi abin da ya maka ba to shi ne yake Allah shi ya fitar da kuma buluri mahajin daga cikin cikin iyayen ku mata la ta'lamuna shay'an yayin da kuka fito kan komai ba waje alala kuma sam'a sannan ya sanya muku ji wal absara da gani idan a mai ko mutum baya ji baya gani baya ji baya gani wal afidata sannan ya sanya muku zuciya ta tunani la'allakum ko ko tashkuruna ba gode wa ba. ubangiji ala يرزقهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فبدني بني zuwa sun saye musakkarati ga sunan an hore musu bijan sama a cikin wato ainihin sararin sama suna shawagin yadda suka ga dama ma yi su kunna me yake rike su ba sa Wa ba abin da yake rike su inda Allah sai kudura ubangiji Inda fi zalika hakika a cikin wancan kan ayatin akwai ayoyi abin lura amma da kaumin da mutane yuminuna da suke da imani ba mara imani ba ya ya tashi kafin ya kai kan kai wato wato zai rika kada Ba. Ba. Ba. Ba. je daidai Ba. Ba. duk abin da kuka gani a cikin sama billahi la ilaha illa huwa tsuwa ka kwaikwaya Allahu akbar an kwaikwaya an kwaikwaya kuma ba zai tashi ba ku lura da shi duk abin da yake kamar da tsuntsu ne tsuntsuwa ka lura da tashin sa da saukar ah, za a ga tsuntsun ya ta yana kada buka hujjar to idan ya je daidai wato ah, ah, mustawa sawa karfin tashinsa shi ke nan ba zai amfani da bukuke ba to jirgin sama haka yi idan ya tashi za ka rika jin sai na kasa yana sama kowane jirgin sama za a ce sai ya tashi gwargwadon kafa kaza to idan ya kai gwargwadon kafa kaza nan shi ke nan kana sai ka ga kana kana ka samu cikin nutsuwa lafiya lau sai eh to in su aka kwaikwai eh, shi ne ubangiji ce to wa ke rike su ba wanda ke rike su sai kun rabu ubangiji a ga wajen to Allah ya saka da alheri to inna fi zalika la ya li qaumin yu'minun a cikin wancan nan akwai ayoyi ni qaumin ga mutane yu'minuna da suke الإيمان نعم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا من جلود الأنعام أذانكم ويوم إقامتكم ومن ثوابها وأوبيرها وأجئيرها أثاثا ومتاعا للاهين Allah maɗaukakin sarki shi ne wato ainihin wanda ya sanya muku a cikin gidan gidaddajinku sakana wato wurin zama kuma shi ne ya sanya muku daga ainihin fatin dabbobi kuna yin bihutan daji kamar misalin tantuna ko kuma alƙiba wato ƙubbobi tastahifuna wato ainihin da kuke samun sauƙinta gane da ɗauka domin yanzu idan da za a ce yadda wato ake yin rumfuna ko kuwa kamar mutane masu tashi ai ba ka ce barin ɗau gidana in tafi da shi ba to amma akwai tantuna waɗanda ake da fatin dabbobi waɗanda zuwa za ka yi kurin inda za ka sauka sai a kafa sai ku shiga gida ya tashi idan kun tashi kenan sai a naɗe a awan gaba da shi to shi ne ce waje alalakun min jiludil an'ami biyutan ya sanya muku gidan daji daga ainihin fatin dabbobi kal khiyami tankar tantuna walke babu da ainihin wato kubbobi tastahibbuna da kuke samun saukin ɗaukanta yau maza'anikum ranar tafiyarku wa yau mai ikamatikum kuke jin saukin ajiye ta da kafata ranar da kuka je inda za ku sauka wa min aswafiha hakanan Allah ya sanya muku daga cikin su wato an galalar gashin dabbobi shine su ya sanya muku abobin ni'ima ya sanya muku min aubariha kamar gashin raƙumi shine wabar hakanan gashi irin na ma'iz wato ma'iz awaki ko tumaki duk wannan ubangiji ya sanya muku abubuwan amfani a sasan wato abin da za ku yi wani amfani a gida da shi kamar misalin mm, abubuwan da ake shimfiɗawa ko abubuwan da ake rufe abinci wa mata'an ko kuma wani abin amfani dai ila hinin zuwa wani lokaci wato lokacin da abin da zai lalace ko ya tsufa kuma a nemi wani to والله جعل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تجيكم الهر وسرابيلا تجيكم بأسكم نعم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله مدوكاكين سركي شي يسنيا daga abin da ya halitta zilalan wato jam'u zillin inuwa waje alalakun minar jibali aknanan ya sanya muku wurin fakewa kalgari tankar kogo sarabi ko kuma tsagiyar dutse waj'ala lakum sarabila ya sanya muku tufafi wato taqikum hal harra wato tufafin da za a sa lokacin zafi daban wacce za ta kiyaye ku daga zafi ko sanyi wa sarabila da wanduna taqikum ba'sakum ko kwatubofin da suke kiyaye ku a yayin yaki kamar silke kuna sawa duk wannan horewa ubangiji ne kazalika yutimmu ni'mata hakanan Allah ke cika ni'imarsa gare ku la'allakum ko cewa ku tuslimun ko kadai ta ubangiji azza wa na'am fa anta walla ma alayka balaghun mu'min na'am fa anta idan sun bada baya fa inna ma alayka balaghul mubin isar wa wacce take mabayyana a gare ka take ita muka wajabta muka kaisar? kullum shi ne aikinka na ya arihuna ni'imatan layi suna yunkiruna wa aksaruhum kafirun sun san ni'imar ubangiji wacce suke ikirari da ita sannan su yi musunta su yi saboda shirka da suke yi ba aksaruhum yawancinsu kuma alkafiruna kafirai ne ba masu godiyar ubangiji ba na'am wa yawma da min ummatin من كل أمة شهيدا ثم لا يوزن للذين كفروا ولا هم ainihin zamu ainihin fitar da kowane kowace al'umma fitar mai shaida gare ta shine annabin wannan al'ummar Sun malayu yuzanna lil ladzina kafaru sannan ba za a yi wa za a yi wa waɗanda suka kafirta ba za a yi musu wato izinin a ce su kawo wani hanzari ba wala hum yusta'tabun ba a neman arrujo ila mayar dalla ba a neman a ce za a wani gaya musu abin da za su yi a dan Allah ya yarda da su babu hmm. wa idza allazina zalamu azaba فلا يكفوا عنهم ولا هم idan waɗanda suka yi kafirci suka ga azabar wuta ƙulu-ƙulu to fala yukhaffafu anhum ba za a sawaƙe musu wannan azabar ba wala hum yunzaruna ba za a yi musu jinkiri da ita a ce sai wani lokaci ba a'a sanda suka ganta sannan za su fada cikin ta Allah kiyashe mu وإذا رأى الذين أشركوا أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون إذا وأن سكي شركة سنغ شيطانو abokan shirka ta zo sai su ce ya ubangijinmu waɗannan su ne abokan mu, waɗanda ainihin muke bautawa min dunika ba kai ba fa alqaw ilayhim alqawla su kuma sai su mayar musu da magana su ce innakum lakazibuna ƙarya kuke yi kuma dama kafiran kan kanku ne eh, to وألقوا إلى الله salam, mm. wa وضل عنهم ma كانوا يفترون gaba ɗayansu a wannan rana sun miƙa wuya ga hukuncin Ubangiji. wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kirkira na maganar gumaka da menene da aljanda duk wannan ya bace musu hmm. a babu ai Allah kiyashe mu hmm. alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi a azaba فوق العذاب بما كانوا Waɗanda suka سكا suka سكا توشا متاني سكا هنا سشيغا الدين الله wannan mun ƙara musu azaba a kan azaba saboda abin da suka kasance suna yi na barna wato na toshe mutane a biran imani ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشر للمسلمين فتنا لنا الدذام تاشي ko kuma كلا kowane shaida wato na kowace al'umma mu شيدا سيدا سيدا سيدا ya shine annabin wannan al'ummar alaihim min anfusihim ainihin kafa shaida daga cikinsu shine annabinsu Waje ina bika yaya za ka gani idan mun zo da kai shahidan kai kuma ka zama shaida ala ha'ula'i a bisa mutanen ka na yanzu wa nazzalna alaikal kitab mun saukan maka da alqur'ani tibyanan dan ya zama bayani لكل شيء قد كان قوان أبو واند أكي أكي نيمان واتو واند أكي أمباني دشي كوكو أكي بكاتوا إذوا غليشي نا الأمر شريعة كما القرآن شريعة نين كما القرآن رحمة نين كما القرآن المشر نين ودع الجنة للمسلمين كما سو واتو إسلام من الشيطان الرجيم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 وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله hakika ubangiji ya muru bil adli da adalci a wata fassara aka ce tauhid a wata fassara ko aka ce al-insaf wato adalci yin daidai a cikin hukunci hakanan ubangiji yana umarni da kyautaye shine wato ainihin ba da farullu da allah ta'ala ya wajabta a kanmu wai ta izil allah yana wajabta mana ko yana umarninmu da taimakawa dangin 'yan uwa su ne zilƙurba hakanan wayan ha'anil fashe. Allah yana hani bulan abin da yake fahsha a nan an fassara fahsha da zina ko kuma abin da ya kama da ita wal munkar da duk abin da yake wato shari'a ba ta son sa shine munkari wal bagi Allah yana hani wato yana umarni da barin wato ainihin albagi zalunci zalunci kwace zalunci ne zamba zalunci ce ha'inci ha'inci ne algus ha'inci ne yaudara ha'inci ce bagayo ce zalunci ce duk waɗannan zalunci ne to allah ubangiji baya san wato munkari baya san bagayo to duk wannan ubangiji ya hana mu cewa kada mu yi ya izukum allah yana mana wa'azi ko ko yana umartan mu yana hana mu shine ma'anar ya zukun huna la'allakum tazakkaruna ko cewa ko kwa tuntuna ko kwa kula to وأن بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون كشك بأهد الله da alkawarin Allah na saye da sayarwa ko kuma waninsa, iza a ahattum idan kun yi alkawarceceniya, wala tanqudul aimana kada ku warware wato ainihin yarjejeniya ba da taukidiha bayan kun ƙarfafa ta bayan an ɗaura ta an ƙarfafa ta faƙad ja'altumullaha alaikum kafila alhali ku kun sanya ubangiji shine wato kafili mai lura da ainihin cikawarku ko warwarewarku inna allaha ya'lam ma tab'alun Allah ya san abin da kuke aikatawa to ولا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ننقاثا إن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون بينكم أن تكون أمة هي أربي من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تقتلعون wannan matar da Allah ta'ala ya misali da ita ita ce sunanta Raitatu bintu Sa'adin ibn Tamimin Qurashiyya wato tana da ainihin adato kayan saƙa wato ta wuni da ita da kuyanginta ana saƙa tun safa har a zahar amma ƙarshen sa'ar a zo a walwale ta a ce ba ta yi ba to shi ne ce wala kunu kallati naqadat gazlaha ko kuma a ce tana saƙa ko tana kaɗi kada ku zama kwatankwacin wacce take warware saƙa ta ta min ba'di quwwatin bayan ta kyautata shi an kasanta sanya shi warwararre wato yankusu wato yana warwarewa aka ce hiya imra'atun hamka wai wata mace ce wawa min makkata ko a cikin makka kanat takzilu ta kasance tana saƙa ko tana kaɗi dula yaumiha tsawon ranar ta sun matankuruhu sannan ta zo kuma ta warware shi mm. to shi ne min ba da kuwatin an kasa shi ne kuma ya ce wato menene ta تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربي من الله إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون أي كركو كسانشي كوتم كوشن واتشم ماتر في اتهاذكم أيمانكم a cikin riƙonku da yarjejeniya dakhlan ya zama wa ma ya fi shai abin da zai shiga wani abu ya bata shi bai na kuma a tsakaninku an ta kuna ummatun wato wata jama'a ta zama iya arba mafi yawa min ummatin daga wata to kada wato yawan ta sa ta shiga abin da zai bata da wacce bata da yawa mm. to shine yace innama yablukumullah hakika Ubangiji yana jarraba ku bihi da abin da ya umarce ku da shi. waliyu bayyanan na lakum yau kiyamati ma kuntum fihi tahtalibun dan kuma ya bayyana muku ranar kiyama abin da kuka kasance kuna sabawa a cikinsa. Na'am. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن أما كنتم تأملون لا الله تعالى يا ينفم يسنياكو الأمة قدادة akan addini guda دا da ولكن يضل من يشاء Allah yana batar da wanda ya so batar da shi Allah kiyaye mu Haka nan yana shiryar wanda ya so shirya tasa lallai tus'alun na za a tambaye ku yau malkiyamati lanar kiyama amma kuntun ta'malun abulan duk abin da ku kasance kuna aikatawa mm-hmm. wala tattakiru aimanakum da kalam bainakum fatazinda فتذنى قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم قد كل أيمانكم wato yarjejeniyarku dakhalan bainakum wani abu ne wanda zai shiga wani abin da zai jawo batanci. fatazilla qadamun diddige ta goce ba da subutiya bayan wato ainihin tabbata ta ta wata zuƙu su'a ku ɗanɗani mugun ya sakamako ko ku azaba bima sadattum da abin da kuka toshe an sabilillah a bulan tafarkin ubangiji walakum azabun azim azaba babba ta tabbata gare ku hmm. ولا تجتر بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون kada ku sai wato ainihin bi ahadillahi da alkawarin Allah ku sai samanan kalila kuɗi ƙanƙani wato amfanin duniya innama inda Allahi huwa khairul lakum abin da yake na sakamakon ubangiji da zai muku in kun kyautata aiki a lahira shi ya fiye muku alheri in kun kuntum ta'lamuna idan kun kasance kun san haka to kada ku warware yarjejeniya ko ku alkawari na'am ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi ba وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون duk abin da yake wajenku yamfadu zai ƙare. kuma inda Allah abinda da yake na Allah kuwa baƙin wanjajje ne baƙi ne haka shafiya idan suna ya zama mankusu ne to za ka yi tanwini sai ka shafi yayin ka ce zahabtu ila ƙadin dan za ka sa tanwini amma zahabtu ila qadi ne qadi to za ka yi tanwini sai ka ce qadin yawwa ka shafe wali yajziyanna wato